Jama'a barkan ku da warhaka, mu da sake saduwa a cikin shirin mu na a daina shan kwaya. na Binta S. Yaro jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan makon, wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako da ke birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar ya aiko mana da rahoto na musamman kan yadda ta kasance a ƙasar ranar yaƙi da miyagun ƙwayoyi da ya gabata. better. Ga Haruna nan da rahoton. Janguriyar Nijar ta bi sahun sauran takwarorinta na duniya domin tunawa da ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi. A lokacin da yake wa 'yan ƙasar jawabi a madadin hukumomin wannan ƙasar a kafofin yaɗa labarai na gwamnati, ministan shari'a Malam Maru Amadu yana mai cewa. Niger ne A jamhuriyar Nijar ba a sarrafa miyagun ƙwayoyi amma kasancewar kasar na tsakanin afirka ta sararin sahara da arewacin wannan nahiyar shi yasa jamhuriyar nijar ke kasancewa kasar da ake bi domin neman safarar miyagun kwayoyi ta ƙasa ko ta sama ko ta ruwa kuma wannan kwayar ana aikata ne zuwa ƙasashen turai ko ƙasashen asia ko da yake ana barbada yar kalilan domin masu amfani da ita a nan cikin ƙasar mu domin hukumar da ke yaƙi da miyagun kwayoyi optris ta wannan kasar a wannan shekara da goma sha tara ta samu ƙididdiga kamar haka gram na kwayar ganye miliyon shida da dubu ɗari biyu da tsin da biyu da ɗari takwas da ashirin da shida gram na cannabis miliyon biyar da dubu ɗari tara tsin da biyu yayin da aka samu gram na kokain dubu ɗari biyar da arba'in da shida da da arba'in da takwas sai kwayoyin amfetamin da ɗari biyu da hamsin da takwas yayin da aka

duk wani ta'addanci kudaden safarar kwaya ne ke tallafa masa wannan shi yasa ofishinsa daukar matakai na yakar waɗannan ababen guda biyu a bana yaƙi da miyagun kwayoyi ya mayar da hankali akan matsalolin kiwon lafiya da abin da yake haddasawa domin sanin yadda za a tunkarar abin a fannin kiwon lafiya don haka ne ma maudu'in wannan shekara na tunawa da wannan ranar na yaƙi da fitocin miyagun kwayoyi ke sani cikakke don ɗaukar matakai kan kiwon lafiya da umarnin samun cikakken labari don tunkarar lamarin. A garin birnin Kwanne ma an gudanar da bikin toye kwayoyin da aka kama a shekarar ta gabata inda babban alkali mai shigar da kara a babbar kotu ta birnin Kwanne da Siraju jibo ya yi wa manema labarai bayani daga bisani kamar haka. Lili wannan buki shine kowane shekara kungiyar mai zaman kanshi da yana na kasashen na duniya gaba dai shine ake kiya assembly general da nation shi shine ya hiddo wani kundi yake kowane shekara a kwana 26 da watan juni ya kamata kwaya da suka kama da aka yi mutanen shari'a wannan a zo a kone su saboda shine yanzu muna nan dan mu kone su kuna gani kuma haka ne ana nan gayya nan shi ko magatakardar ofishin shugaban gundumar birnin Kwanni kiraye ga sarakunan gargajiya da su faɗakar da al'ummomi game da bukatar taimakawa jami'an tsaro a cikin wannan aiki na yaƙi da farar miyagun ƙwayoyi sarakuna da ku muke ya kamata duk ku kawo gudunmawa ku cikin wanga aiki da jami'an tsaro da justice suke yi na lead counter la drug ko ya mugu abu ne yana sa hoka yana sa mutum ya yi kishi babu abin da bai sa abin da duk ke zuya ma mutum hankali da an zuya hankalin mutum komi zai karshen ta ma ya dawo ma gare mu mu da kanmu ya halaka mu kenan vraiment kamata wadanga sojawan mu da sojojin mu mu kawo musu gudunmawa mu kama musu aiki ne na kasa suke yi ba nasu su kare ba mu ma sai mun sa hannu abun yayi yawa a nasa bangaren shugaban kungiyar farar hula ta inci da walwala abdullahi kado ya yi mini bayanin muhimmancin wannan ranar ga al'umma irin waga rana babban muhimmancin da gare ta ga al'umma kun gare tun da safe muke nan muna kone wanga wanga kwaya muna nan ko mu ta mun shaƙe ta kenan babban muhimmanci da aka gare ta ille wanga aiki ba aiki bane na jaman tsaro kadai kuma ba aiki bane na su jujoji su kadai kuma ba aiki bane na su wanda an ma'aikatan gwamnati kadai kenan aiki ne wanda ya shahe sarakan gargajiya ya kamata su dinga waye mutane kai ya shahi malamai tunda suna wa'azi a sa shaye-shaye cikin wa'azi a kwatanta mutane ya shahi mu masu hakin ɗan adam mu ma kamata mu waye ma yaran mu kai ya zama to a bar shaye-shaye. Birnin Kwanni Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To jama'a da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakilin murya Amurka Haruna Mamman bako ni Binta yaro da na haɗa shirin na kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako.